Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labarai da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa jam'iyyun adawa na ƙara kaimi wajen neman wanda zai kalubalanci Tinubu a shekara ta 2027. Matasa a cikin garin Jos sun gabatar da bikin yara ta duniya. Idan muka tsallaka ƙetare kuwa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi zaman gaggawa kan harin Isra'ila a Rafa. a fagen labarin wasanni kuwa ronaldo ya kafa tarihi na cin kwallo a kasashe hudu da ya takawa leda da. labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki-daki mai karantawa Ummu Kulsum Abubakar Ibrahim. ga dukkan alamu ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin jagororin jam'iyyun hamayya na pdp da labour party don yin wato kama-kama wajen kawo ƙarshen gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu a zaben shekarar 2027 da ke tafe bayanai na nuna cewa tattaunawar na ci gaba da ƙarfi tsakanin tsohon mataimakin shugaban ƙasa teku abubakar na pdp da kuma peter obi na jam'iyyar labour don ganin sun haɗe wuri guda don aiki tare a wata hirar da aka yi da ɗan takarar jam'iyyar Labo peter obi a baya-bayan nan ya ce ceto najeriya daga halin da take ciki shine babban abin da yake fatan za su yi aiki tare domin ganin hakan ta tabbata ba wai batun kashin kansa na zama shugaban najeriya ba mr obi ya kuma yaba wa atiku abubakar bisa wasu kalamai da aka rawaito yayi a baya-bayan nan da ke nuna alamun amincewarsa kan tattaunawar domin haɗin kai da zimmar tunkarar shugaba Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a zaben shekarar 2027 da ke tafe. Dr. Tanko Yunusa mai magana da yawun jam'iyyar ta Lebo ya shaida wa BBC cewa fatansu shine su haɗa kai domin su cimma nasara. Shi ma ɓangaren tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023. a teku Abubakar ya jaddada bukatar ganin cewa jam'iyyun hamayya sun haɗe domin tunkarar jam'iyyar APC a zaben da ke tafi. Mai magana da yawun tsohon mataimakin shugaban ƙasar Abdulrashid Shehu Uba Sharaɗa ya yi ikirarin cewa jam'iyyar APC ta haifar da matsaloli ga al'ummar ƙasar nan kuma wannan batu na haɗaka ya kawo wato yana nan ba jita-jita ba ne. Matasa a cikin garin Jos babban birnin jihar Plateau sun bi sahun takurorinsu na fadin Najeriya wajen gudanar da bikin ranar yara na wannan shekara A Najeriya dai ana bikin ranar yara ne a duk ranar 27 ga watan Mayu kowace shekara. Wakilin tashar Unity FM da TV Hanura Umar ya haɗa mana rahoto na musamman akan bikin ranar yara na wannan shekarar. Matasa a cikin garin Jos babban birnin jihar Filato sun bi takwarorin takwarorinsu na faɗin Najeriya wajen gudanar da bikin yara na wannan shekara. Ana bikin ranar yara ne dai a duk ranar 27 ga watan Mayun kowace shekara domin mutunta yara da bibiyar halin da suke ciki. A ranar Litinin ce dai aka yi bikin na wannan shekara a Najeriya inda tashar Unity FM da TV ta gudanar da gagaruman shirye-shirye wa ɗalibai da ma matasa domin ba su damar faɗakarwa da ma sanar da duniya halin da suke ciki. Bikin na Unity dai ya yi daidai da gagarumin taron ranar ta yara karo na farko wanda ƙungiyar masu makarantun kuɗi na jihar Filato ta gudanar a nan cikin garin Jos domin bai wa ɗalibai damar baje kolin basirar da Allah ya hore musu. Tashar Unity FM da TV ta yi arba da makaman Jos ta Arewa Alhaji Sani Ma'azu inda ya bayyana mata muhimmancin da wannan rana ta yara ke da shi. Kuma alama ce ta cewa al'umma tana raɗa ci gaba al'umma tana daɗa jajircewa wajen nemo wa kanta identity dinta wato tana nemo wa kanta fahimtar ita ma kanta mecece ita saboda haka wannan taro ya yi kyau Wasu daga cikin matasa da tashar haɗin kan al'umma ta zanta da su sun yaba wa iyaye da ma malamansu bisa irin ƙoƙarin da suke yi wajen tarbiyyantar da su. na zuwa ga iyayena shine na gode ala saka da alkhairi ala ba su ikon biya min kuɗin makaranta in ci gaba da karatu su kuma malamai na Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna Fiddausi, saboda duk su suka sa haka su suka ilmantar da ni suke koyar da mu abin da za mu iya amfani rayuwarmu hakan ina cewa na gode wa iyayena da suka haife ni suka bani tarbiyya da malamai na da suka daura daga inda suke suke ba mu tarbiyya a cikin school da ma ko'ina da haka dai muna godiya akan abubuwan da suke mana rana ce ta tunawa da yara wacce ba za ta manta da ita ba kuma ake celebrate ana celebrating ɗinta ne a duka duniya ba wai nan kaɗai ba wai anan kaɗai ba na ga iyaye na gode Allah saka da alkhairi malamai na da suka koyar da ne suka ba mu tarbiyya mai kyau Allah musu albarka Allah ba da rayuwa mai amfani muhimmancin shi shine irin haka ai mun ji daɗi haka faɗakarwa da nishaɗantarwa kuma mun yi karatu dai mun yi komai da komai haka dai gashi nan dai ita kuwa wata mahaifiya da muka zanta da ita ta buƙaci ɗaukacin iyaye su rika ƙarfafa wa 'ya'yansu gwiwa. Idan iyaye ba su tsaya sun yi abin da ya kamata a kan 'ya'yansu ba, to hakika shi yasa muke samun damuwa da tarbiyyar 'ya'ya a yau. Wanda ya tsaya ya tarbiyya ma sai Allah ya taimake shi 'ya'ya suke kaiwa ga cin nasara to ballantana wanda ya watsar da 'ya'yan shi bai san mutunci su ko darajar su ba to dan Allah ina kira ga kowane uwa ko uba idan sun san sun haifi 'ya'ya to su tsaya su yi abin da ya dace a lokacin da ya dace an fara bikin ranar yara a Najeriya ce dai a shekarar 1964 inda bikin na wannan shekara ya samu taken bayar da 'yanci wa dukkan yara Haruna Umar Unity FM TV Jos To an gaida Haruna Umar da wannan rahoto. rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar rivers ta kama mutane sha uku da zargin fashi da makami da kuma satar kayan abinci wata sanarwar da mai magana da yawon rundunar taftar ranar litinin ta ce cikin waɗanda ake zargin akwai soja hudu da jami'in rundunar so wato tsaro ta civil defense grace irige koko ta ce sun yi nasarar kama mutanen ne sakamakon wani bincike na tsanaki bayan kama wani da ake zargi da haura gida wato gidan ajiyar abinci a ƙaramar hukumar ohuwa apo wato akpo ta jihar biyu daga cikin mutanen farko da aka kama kwafur-kwafur ne a rundunar sojin najeriya da ke aiki a jihar delta da kuma jami'i a rundunar tsaro ta civil defense mai aiki a kaba da ke jihar kogi injita ta ta kara da cewa daga baya ne suka gano wani babban gungu na masu aikata fashi da kuma karkatar da kayayyakin mutane ciki har da manyan motoci a cewar ta rundunar ta kwace mota kira toyota hilux da gungun mutanen ke amfani da shi wajen aikata barnar 'yan bindiga sun kashe biyu daga cikin ɗaliban jami'ar kogi da suka sace rundunar 'yan sandan jihar kogi ce ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin ɗaliban nan da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jami'ar kimiyya ta usare rundunar ta bayyana kisan ɗaliban a matsayin abin takaici inda ta kuma sha alwashin tabbatar da ceto sauran ɗaliban da maharan ke ci gaba da garkuwa da su kana a ranar uku ga watan mayu ne maharan suka sace ɗaliban bayan da suka yi wa jami'ar tasu dirar mikiya a lokacin da suke tsaka da karatun fara su. To idan muka tsallaka ƙetare kuwa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ganawar gaggawa a ranar Talata domin tattauna harin da Isra'ila ta kai da ya kashe Falasɗinawa kusan hamsin a yankin Rafa a ranar Lahadi. Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya siffanta harin da mummunan kuskure. amma kasashen duniya na ci gaba da yintar da harin kasar algeria ce ta buƙaci a yi wato ganawar jim kaɗan bayan babban sakataren majalisar antonio guterres ya bi sahun masu yintar da lamarin kana ya ce halin da ake ciki a rafa tashin hankali ne da ya kamata a dakatar kuma babu wani wuri biyu a wato baki daya a zirin gazan. ma'aikatar lafiya ta gaza ƙarƙashin ikon hamas ta ce mutum 45 harin da isra'ila suka kashe a ranar wato lahadin yayin da ɗaruruwan suka ji raunukan ƙuna da karaya da saurin raunuka. ta idan muka tsallaka fagen labarin wasanni kuwa ga wurtaccen dan kwallon portugal wanda a yanzu haka yake murza leda a alnassar cristiano ronaldo ya kafa sabon tarihi wajen zira kwallo a saudiya ya zama dan kwallo na farko da ya ce kwallo 35 a gasar kwallon saudiya a kakar wasa daya Ronaldo ya taimaka an ci kwallo 11 sannan ya zira kwallo 35 a cikin wasa 31 a kakar wasan ta bana. Baya ga wannan tarihin da ya kafa a daren ranar Litinin a wasan da Al nasar ta doki Al Ittihad da ci hudu da biyu Ronaldo mai shekaru 39 da haihuwa ya kasance sanannen dan kwallo na farko a tarihin da ya ci kwallaye mafi yawa a kakar wasa daya a kasashe hudu daban-daban. har ila yau ya yi wannan bajintar a ingila da spaniya da italiya da kuma saudiya a yanzu haka dai ronaldo ya ci kwallo 64 a cikin wasa 69 a kungiyar nasar tun bayan da ya raba gari da manchester united a watan janairun shekarar 2023 ɗan kwallon ya ci kwallo 765 a cikin shekaru 22 da ya kwashe yana murzale da a kungiyoyin sporting lisbon manchester united real madrid da kuma juventus daga ƙarshe shine ke rike da tarihin ɗan ƙwallon da ya fi kowanne ciwa ƙasarsa ƙwallo inda ya zira ƙwallo 128 a wasa 206 da ya buga wa portugal ta kuma da wannan rahoto na wasanni muka zo ƙarshen labaran namu yau